almejva kura yesu onde gelahi sulmaiga nata mzahidu tande tirfaka a agara sulmafa anda yambirndim cijahai nata adibinata cibido hurmbulom yesu na ndan sulumga mimbije naka bai ko pelei ande gina ala dede emgina gina alal mindedva am ko a ko wai am ngalala mzahay da bayhur mbulmaka nata am dibnata am dibunguzo ana da hang bay diryam ko tutorko ba tigara shilkafa ni yesu na go bay. waya asata yesu magalata kitla am jegege chif da hurmulmaf bay tagam bijva kalkalnim jena hina bay urvata hay taga gagdaiga nate shidu asate mechen yesu na horbulmam srandang na bai tasaka ngolo nata tagsndang bai soja hai tafdaka alimtu dirya hadak kdriyaka nata tambasaka dana yesu anjivam jiye kai agiv bai ndezina agi kandana bai alalkuya duniya kna am ngalala dirya vahan ka almejiva anga shudeke wayam ambijam zahai ndana tindavung sifa waya embijemza hijiga kita ndana ama gata anamzaina azina kidriya vaaka mreke elmejva kurohri shishire soja tadarai yesu kaloko memirchige ka talawina valai athimdana va haa kimin ndef si fanga ka adama tunda na vna takəndim kə na. nə vi gam na fətnda na ɗo ndəm va ba tətə cew milewei ga koloko mimirci gina ka deltina yesu na mishim kə diri bai mishra haka bai alaham giye lala bigitsa a bai amət wayem bije mzaha amije na hai bina wayem bijang bai amtna wayem bije amzahai anga jeme na hang da dubai ndelna wayam bijem zahai anga jeme na mi bishima hang na azatakva mi bijenam zahai amdfaka na tamgishine shudeka havna kanga atata amjinana aduma yesu amemtina vna avlele shudeke munzeri hetef nehrva hang munzira mimbijina a gudere ambije duniya ni pem jehang Rumbul mawi ale shu dekiter ga em gine fa abasa bai yesu na ndang na ale shu deke munzir hechef. mreke almejva kuro hırtalakar ndimal ko ha yesu hay tedgalina tawi takdnva Ndezina kokurga akhla mimte yesu wava koloko kna chechwa haba zirdlile ndaha agara pide hava miliga azai yesu va tatatsi maya ahrdilthna no kurmalanga amdi makravna haurena yav haurena yava tolo ka thim dew waya amthlibetina va yesu kal ta. amshirkinana tata mijere akurna nda va basa bina hrva yesu du nda va pide va basa bina agata hatsat eshi du tata mijere skra hi chew amanda yama hata tawi yesu na nda sifa vuna agata hatsaseshe lalabi lalabiga ndemngal ma hrumbul ma hina ta hata tawi atskal va ambeni ma mzai mtegva mreke elmejva kura hurholombo ahlanga ahla yeso amtsikala pirivina angadlatva anandumdubunguzanga hai engene hai adlapata na tozumele nitita tumusimici bilen ambedmendi mdubunguzanga yava emecin manga lengendi alenga lengendina agsemjiye yesu nda sifa vna bai ajiyawi asa nimzirmnda vahrahan bidu nilaman nahrula bina nagsbai ahlngana yeso angadlingva ahngawi kdfokna waya kmzrnenva mzahay emgisnenva mnzrmemzernena tnzaka barkva mreke elmejva kokurche ahla yeso amtsikala pirvna agimindiye kokurumfat angathativa anamzena hai mze hada tumzirnva tasirva ndasifava thlmagarva wayaha amgolovlo abaha hrava anathrelang'ai amazalndang'na yesu ahata anandumdubunguzang'ah yawi tolo amudlata malahayem gina na nata kom tamai bom yesu amtsikaleku ya duniya kana amilye vlo ama na kele dum dubungu zanga yaka na kele mza yaka hada nata shinuk mi shinukwe kelen sikrahi chew tingatha tva nata tahata anandum dubungu zanga yitawi kangal kuye mijer yesu emlie vulna anga naften du kandane kelen cicingana anda vulo wayam garatin va na tham anam zahai amd nata amd guzana jiga yesu dang na chifida milie kurumbul maka mreke elmejva ko kurce hurble yesu amut kolo ko mimirci gaka wayal mai amtna waya amtmala ndimbija hai embija tayava yesu na egimbije kulobai amtna waya amaza loko kuva mimbije loko amude kuloko nuhurumbulumna oloko mimircigna ande da kalokuna la yesu na ndangna wurgu gor tsidin ga munzir hetlef kemera hurumbulumaka angata amkide waye lokuna asa mandkoye mudupkwanan guzane yesu na mokonun hombuna mumbudalvna mandkoye mogukweleng nimbije nata hurumbulom amaka loko na mimbija loko hai yesu angalala loko babza hurumbulom hai chechuanga hai mreke elmej va kokurcheu hrchew adama yesu nda kiriw yakambuna abazatuma mainge ma mai hada anam zahai waya misralva cibdo hurmbulom ada kinawi yi yaba cew mzahi jiga tazidna civir babumga emejimije embijeva emcije epidevna lok jiga mugorkuna hrvanga hrvam amgarva mimbijenga loko amharala harala migejahan kadamakana mumbuzukova nimgie alayi lala bega kemeror mbulmaka yesu ajiawi ndana mokok chivit babam gina na totorok a chivit njilid gina va zali mije kemero hakna muturko vna si nimmeke loko hai nata migishe shudeke yesu emkiye koloko ka kaloku mimirciga ka waya loko ina waya almai cicingehe kila pabur fongo va ana hurmbulin bina hangna hurmbulom ka gar ko weli weli bom na tun kuna tsiɗinga ndetina na sirnva nina na nandai na hami kemerongo ka emjie na gambijiva na yeso mutkolo kumimirciga kina wayula na tawurki gudere mbijula hai na hirkinok makuna mbidne na tibbalo burfula ngalalne miji bileng ambed mababuzongo yeva aso emdibe chivide yesu nata amololai emjie kankoka ahlam bishimulva shush babaya amen